Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuda lafiya. Mahmud Lalo ne muka sake dawa tare da Maryam Dauda. A cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi yau Litinin 27 wato 25 ga watan Afrilun shekarar 2022. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a najeriya masana na ci gaba da tsokaci kan yadda 'yan siyasa ke saiwa sheka inda suke ikirarin cewa hakan ka iya wato kan iya yin illa ga tsarin demokuraɗiyyar ƙasar mu kuma nan mafi yawanci abin da za ka gani za ka ga lokutan mafi yawanci saboda zaɓuɓɓuka ne eh, ko kuma ina so in tsaya dan takara ko kuma na kasa samun tikitin jam'iyyata saboda haka bari in tuma in kuma wata jam'iyya To a jamhuriyar Nijar kuwa kungiyar haɗin kan kabilun ƙasar ta gudanar da bikin ba da tallafin kayan abinci da tufafi ga marayu yayin da aka doshi bukukuwan ƙaramar sallah. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda sani sha'ib fashi zai gabatar da kuma labaran wasanni. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an diflomasiyyar Amurka za su fara koma Ukraine a wannan makon. Haka kuma Amurka za ta tura ƙarin taimakon soji don taimakawa a yakin da Ukraine ke yi da Rasha. kamar yadda a yau litinin manyan jami'an amurka suka yi alkawarin ci gaba da taimakawa ukraine ɗin da kuma haɗa kan sauran ƙasashen duniya don su ba da gudunmuwa a poland bayan ziyarar da ya kai birnin kiev tare da sakataren tsaron amurka lloyd austin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa wa manema labarai cewa yayin da rasha ke ƙoƙarin kai munanan hare-hare a wasu sassan ukraine 'yan ukraine na da ƙwarin gwiwa kuma sun yi hakan ne ta taimakon da muka samu musu daga kasashen duniya blinken ya ce shi da austin sun gana da shugaban ukraine volodymyr zelensky da wasu jami'ai tsawon kimanin sa'o'i uku don nuna goyon bayan amurka su kuma ji abin da ukraine ɗin ke bukata daga zelensky yayin da ake ci gaba da rikicin a yau litinin ofishin zelensky ya ce tattaunawar ta kunshi tabbacin tsaro tare da agajin tsaro da na kuɗi ga ukraine A yau Litinin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ake kira ICC a takaice. Ta faɗi cewa a karan farko za ta kasance cikin tawagar ƙasashe da za su gudanar da bincike akan ko rasha ta aikata laifukan yaƙi ko a'a a watanni biyun da ta kwashe tana kai farmaki a Ukraine. Mai gabatar da ƙara na kotun ICC Karim Khan da manyan masu gabatar da ƙara daga Lithuania, Poland da Ukraine sun rattaba hannu akan yarjejeniyar gudanar da binciken haɗin gwiwa a cewar wata cibiyar tarayyar turai da ake kira eurojust lithuania poland da ukraine sun sanya hannu akan yarjejeniyar ne a watan da ya gabata don musayar bayanai game da laifuffukan yaƙi da ake zargi da cin zarafin bil'adama a yayin harin da rasha ke kaiwa a ukraine tuni dai kan ya kaddamar da wani bincike na kotun icc a farkon watan da ya gabata akan yiwuwar an aikata laifuffukan yaƙi a ukraine bayan da ƙasashe da yawa mambobin kotun suka buƙaci a gudanar da binciken to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Rana ashirin da biyar ga watan Afrilu rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wato yau kenan don yin faɗakarwa akan yaƙi da cutar masassarar cizon sauro da ake kira malaria da turanci Wannan cuta dai na kisa sosai a kasashen nahiyar Afirka ciki har da Najeriya. To kowane matakai hukumomi ke ci gaba da ɗauka a Najeriya don yaƙi da wannan cuta? Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga Maiduguri. akan gudanar da bukukuwa a matakai daban-daban a irin wannan rana na saboda tana da masu dauke da cutar sai dai a jihar borno ita ma da matsalar rikicin boko haram ta ce ta dauki matakai da daman gaske na ganin cewa ta shawo kan wannan matsala wanda yan sakan ta ce ta so magunguna kyauta da rabawa asibitoci daban-daban musamman ma ga mata da kananan yara da ke fama da zazzabin cizon sauron da ya kai kiyasin mutane har sun kai dubu ɗari hudu. Manar Juniya Labitrus da ce kwamishinar kiwon lafiya na jihar Borno ga kuma ƙarin haske da da ta yi game da wannan rana. Gaskiyan shine gwamnatin jihar Borno ta yi iya kokari yadda za ta gan cewa ta kula da lafiyar jama'arsa. In mun duba eh, abubuwa kusan goma da shi gwamna ta yi magana banda ta wajen tsaro na biyu shine kiwon lafiya. So gwamnati ta yi tunani dun muna cikin wani hali mai wuya yanzu wani ma bai da lafiyan ba zai iya zuwa asibitin ba dun bai da kuɗi man da zai yi test ko kuma gwajin da muke faɗa balle ma ya saya magani so gwamnati ta su saya wayannan kayakin kayan da za a yi gwaji wanda zai nuna kana da wannan ciwo din sannan kuma bayan haka za a baka magunguna kyauta musamman yara da mata wannan kuma za a raba magunguna ne zuwa kauyuka duk inda akwai clinic wanda muke ce da su primary health care clinic za a ba su wayannan magungunan kyauta za a gwada su har a yanzu ma in an je kamar bari amfani da state specialist yanzu wajen yan yan awo matanmu yanzu in sun je a can ana gwada musu kyauta wa'ansu magungunan ma ana bayarwa kyauta eh, gwamnati ta su siya wayannan wanda ana raba ma mutane a kam kam a gidaje jinsu wanda kuma tana encouraging namu ko kuma tana gaya mana yana da kyau ko za ka yi hira da iyalinka da yamma a cikin gida ku shiga gidan soron nan kuna magana kuna jin juna. Shi ma Alhaji Mala Waziri wanda ya kasance coordinator na hukumar yaƙi da zazzabin cizon sauron cewa ya yi. So na farko abin da gwamnati take shine ta kare mutane daga cizon sauron. Gwamnati tana da wata shiri na seasonal malaria chemo prevention ake cewa ana bin gida-gida. Muna raba maganin nuka ma yara kasa da shekara biyar. don sun sha saboda muna yin shi a damuna domin da damuna shine sauro suka fi yawa kuma zazzabin cizon sauron yake yawa so kowane damuna wata hudu na damunan nan kowane wata za a bi gida a ba yaro magani shi magani ne in sun sha zai kare su insha Allah daga zazzabin cizon sauro a cikin program na state malaria elimination program in ba a private hospital ba a cikin asibitin gwamnati duka kyauta ake bayarwa gwamnati ta riga ta mai da tallafi a kyauta ake ba wani irin mutane ne kowa da kowa na zazzabin na maganin gwaji kowan aka gwada shi a asibitin gwamnati a cikin program din wato kyauta ake yi hakan samu yawaitar zabin cizo sauran ne lokacin damuna musamman ma irin angonin da ruwa ke kwanciya da kuma ake kokarin magance shi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. To a gaida Haruna da biyu a labaran duniya da kuka ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya masana na ci gaba da tsokaci kan yadda 'yan siyasa ke sauya sheka tsakanin jam'iyyu lamarin da suke cewa zai iya yin illa ga tsarin demokuraɗiyyar ƙasar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batun. A duk lokacin da aka kaɗa gangar siyasa kama daga zaɓukan makaman jam'iyyu ko na zaben fidda gwani ko na zaben kujerun gwamnati yan siyasa za su yi ta rabon idanu dubin inda take da mai gare su in babu biyan bukata sai batun canjin sheka kamar yadda ya sha faruwa kuma yake faruwa a najeriya a matakai daban-daban masana kimiyyar siyasa na ganin duk da yake canjin sheka dama ce ta dan siyasa amma da yadda take faruwa a kasashe masu tasowa kamar najeriya tamkar ci gaba mai ginin rijiya ne ga tsarin demokuraɗiyya Farfesa Abubakar Abdullahi masanin kimiyyar siyasa ne a jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto. A waɗannan ƙasashen da sun ci gaba za ka isko akwai manuhohi da shirarruwa na gwamnati ko na jam'iyya waɗanda suna da tasiri kwarai wurin 'yan siyasa na su yi irin wannan canjin shekar mu kuma nan mafi yawanci abin da za ka gani za ka ga lokutan mafi yawanci saboda zaɓuɓɓuka ne eh ko kuma ina so in tsaya dan takara ko kuma na kasa samun tikitin jam'iyya ta saboda haka bari in tuma in kuma wata jam'iyya duk lokacin da wani dan siyasa ya canza sheka zai bayar da dalili na yin haka sai dai ba lalle ne dalilan da suke bayarwa ba su gamsar da jama'a akan hakan ne ma wasu 'yan najeriya ke tsokaci akan canjin shekar da 'yan siyasa ke yi sunana abdullahi ma'azu saki babban abin da ke kawo wannan abin rashin aƙida ya dabaya 'yan siyasa najeriya sun mai da hankali ga abin da a biyan bukata su dudduwa da mutum ya harzuka ya daɗe cikin jam'iyya ko shaka takama da jam'iyya na ya hangi yana ganin ba zai samu wata biyan bukata ba kai tsaye za ka ga ya tuma ya dawo inda shi ganin zai samu biyan bukata sunana abdullahi shehu jeli ya nuna cewa 'yan siyasa suna yadda aƙida ta siyasa suna ƙoƙarin cika gurukansu wasu wanka tsara sunana amir gida da to ai dole ne a samu haka nan saboda wani ana bata mai da ya koma wani jafati don wancan fati ya hawan ga duk da yake canjin sheka bai rasa irin nasa tasiri ko amfani ga masu yin sa sai dai illolin da yake da ga tsarin demokuraɗiyya ya fi muni bisa ga amfanin sa a cewar farfesan kimiyyar siyasa abubakar abdullahi duk lokacin da aka samu irin wannan yanayi dan siyasa ya tashi ya koma wata jam'iyya an yi mai alƙawulla waɗannan da an makusantan shi a kusa tare da shi su ne za shi ɗauko shi baiwa waɗannan mukamman saboda haka hawa yau wajiya siyasa ta ubangida da yaro ne za ta shiga gaba tasiri a siyasar Najeriya. Har gobe cin hanci da rashawa ba zai kare ba domin shi yaron da aka baiwa kujerat ya san dalili da manuha da dalilin da yasa aka bashi wannan kujerat ba wai zai yi kokari ne shiwa jama'a aiki da suke bukata ba bisa ga tsarin siyasa ke gudana a Najeriya ba mai cewa ga lokacin da 'yan siyasa za su kasance masu aƙida musamman duba da cewa yanzu kusan shekaru 23 demokuraɗiyyar Najeriya na gudana babu yankewa masana sun ce muddin ba tsari aka samar mai tabbatar da 'yan siyasa na bin aƙidar jam'iyyu so da kafa ba to za a dawama bisa ga tsarin da ake akai yanzu wanda kuma ke mayar da hannu agogo baya ga tsarin demokuraɗiyya a najeriya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To a yayin da ake gab da kammala azumin watan Ramadana kungiyar haɗin kan ƙabilun jamhuriyar Nijar ta gudanar da bikin ba da tallafin kayan abinci da tufafin sallah ga wasu gwamman yara marayu domin ba su damar samun walwala kamar sauran yara a yayin bukukuwan karamar sallah da ke tafe daga yamai ga rahoton da suleiman barma ya aiko mana Ganin yadda rashin tufafin sallah da rashin abincin sallar ke jefa yara marayu cikin halin damuwa a irin wannan lokaci na tanadin kayan abinci da tufafin hidimomin murnar karamar sallah ya sa kungiyar haɗin kan kabilun Nijar Le Nigerian Sunday Cousin wato NSA a takaice tunawa da waɗannan mutane da ke matukar buƙatar tallafin jama'a. Malalawali Ali Shubo shine shugaban wannan kungiya. Maraya ba shi ya zaɓa da kanshi ya zama maraya Allah ne ya yi Eh, ya tsinci kanshi a wannan yanayi eh, lalle ya kamata a dahwa musu su yi shi'uri da cewa lalle ko da sun rasa uwaye ba su rasa al'umma ba a bana eh, an samu har uwayen marayun a musu kayan sallah an kuma hudda ah, kowane fami ta maraya za a washi kamar kuɗi na sefa jika ashirin don ya samu eh, ya yi shirye-shirye na wannan sallah da za a yi. Wata matar da ke rike da marayu biyar bayan rasuwar mijinta na daga cikin waɗanda suka karbi kayan sallah da kuɗaɗen sayan abinci a yayin wannan biki. Barkacin dai marayun ya kai gaskiya mu dai mu yi ka yi. gaskiya mun gode ma Allah mun gode ma dangin annabi ubannin yara sun mutu sun bar mu da amma kai jama'a bata bar mu muka koka ba gaskiya alhamdulillahi kuma kungiya Allah ubangiji ya kare bukakawa eh Allah ƙara taimako zuwa gaba kuma Allah taimaka duk wayan marayu Allah sa su kamar mu su samu kamar mu alhamdulillah sai wannan yarinya da ke godiya da yawon takwarorinta marayu sunana na na ta mansur mamma mun samu kaya riga da jip da takalma da hijabai kamar yadda ni ma na samu haka yan uwana maza da mata duka suka samu su maza sun samu shadda da takalma da hula kuma. na gode eh, kuma na ji daɗi jagorar wannan tafiya hajiya aishatu ibrahim ta jaddada ci gaba da gudanar da irin wannan aiki na ba da agaji ga mabukata wanda ya kamata dukkan waɗanda Allah ya horewa su yi koyi da shi don ƙarfafa ƙauna a tsakanin al'umma. Akwai ci, akwai sha, akwai sitira akwai kuɗi, akwai alƙur'anai duka wannan mun tanada eh, Allah ubangiji ya kare ruhu asiri Allah sa a ci gaba ana yin wannan abin ya rabul alamina a wani bangare na wannan haduwa shugabannin kungiyar ta NSA sun tattara malamai magada annabawa domin sabkar alkur'ani mai tsarki a matsayin wata gudunmuwar neman bakin zaren matsalolin tsaron da suka addabi Nijar da makwabta an da ya kammala wannan zama na kungiyar haɗin kan kabilun nishar nsa da shan ruwan iftar wanda shi ma ke matsayin wata hanyar ciyar da mabukata Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka. madalla yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda sani sha'abin malumfashi ya haɗa mana. A Najeriya rashin tsaron lafiya da dukiyar al'umma shine babban al'amarin da ya buwayi al'ummar kasar. Wannan matsala ita ce ta sanya manyan malaman addinai suka ta ba da fatawa ga al'umma cewa su tuba su koma ga Allah a yawaita addu'o'i don samun taimakon Allah a kawo ƙarshen wannan lamari a Najeriya. to babu shakka idan ƙasa ta samu kanta irin wannan hali na rudu to abin da ake fara yi shi kowa ya koma ga Allah kowa ya tuba tsakanin shi da ubangijin shi ina tabbatar muku aka koma istighfari saboda haka wannan sai an koma ga Allah a ta istighfari wannan annabi nuhu yake biya musu da suka shiga matsatsi yace ku yi ta istighfari Allah madaukin sarki zai karɓi tubanku zai malalo muku arziki zai baku dukiya dan da haka na farko da akwai Najeriya su koma ga Allah cikin tuba a yi addu'o'i da kuma azumi don a samu waraka. ‘Yan mun roki Allah gafara zunubanmu da ayyukan da muke ba daidai ba, to Allah mai tausayi ne, mai jin kai ne zai gafarta mana. A iya cewa bin wannan fatawa ta sanya jihar zamfara ta tura malamai 97 ya zuwa ƙasa mai tsarki don samun tabarrakin goman ƙarshe na watan ramadan don ya dace da daidai wannan dare mafi ɗaukaka na lailatul kadari lokacin da ake ansa dukkan du'a'yan al'umma to amma wannan sai ya ɗauki hankalin jama'a suna ta bashi fassara daban-daban da mataimakin gwamnan jihar sanata hassan muhammad nasiha ya fayyace manufa da kuma tsarin yin hakan a bana mun samu kalubale da dama to alhamdulillah an sa malamai sun yi sun gani sun ci ko ina aka yi addu'a ana asa amma akwai inda aka yi ta karɓa addu'a nan akwai lokacin da aka yi ta karɓa addu'a nan shi da ba mu ba su an sa ba kuma ba su an sa kuma mun ba su alhamdulillah malamai da ke wani mun ba su an sa da cewa eh wannan sha'ani ne sha'anin da sha'ayin masu gida don haka wanda ke da ɗaki shi sai da ɗaki kai mishi ruwa Na samu zanta da shugaban ayarin malamai jim kaɗan kafin su shiga jirgi don tafiyar. To sunana Allah ran Abdullahi Dalla Dalla Gusau. Na'am. Aka makalla wannan aiki da za ku tafi yin adda a kasar Saudiya. Yaya kake kallon aikin? To alhamdulillahi kamar yadda ka sani cewa mai daraja gwamnan jihar Zamfara da Bello Muhammad Matawallan Maradun yana iya kokarin shi game da al'amarin tsaro na taɓarɓarewar sha'anin tsaro da ya addabi jihar Zamfara na harkar 'yan ta'adda. a bangaren mu mu alarmomi duk sati akwai zama da ake na addu'o'i da sauransu wanda kuma duk yana ba da gudunmawa kuma shi dai a ɗauke da al'amarin yana ganin mun kusan sati tamanin da ɗai da kuma cikin ikon Allah watan Ramadana na shigowa da kuma sai ya ce da alarmomi da malamai da limamai an ka ɗibe mu wajen mu da bakwai kwarai shi ne cikin ikon Allah ya tura mu ƙasa mai tsanki domin a roƙan ma jihar Zamfara Allah maɗaukin sarki akan sha'anin tsaro hmm. da ya addabi jihar. Shin ko yaya al'ummar jihar ke kallon wannan tafiya? sunana abdullahi muhammad gadab to magana gaskiya wannan ita magana addu'a ko kuma a ce a addu'a ba magana dan adawa ko kuma gwamnati ce yanayin da ake ciki kasar nan ne dama ita kasa abin da ke bukata addu'a domin abin ya wuce hankali ya wuce tunanin kowa hmm. shi yasa wannan abu da gwamnati ta yi mu mun ga cewa daidai kuma yana kan hanya domin ita wannan kasa da an ka tura kasa ce mai tsarki wanda akwai wurare da aka ce an ka tabbatar cewa yan mutum ya addu'a wurin kamar karɓaɗɗiya ce ka muna fata wannan abin da sun kai kasance zama alheri kasa ga gari mu zamfara da sauran duka al'ummar kasar nan ne. can kawa makota bakori ta jihar katsina yan ta'adda ne suka kai wani farmaki inda har suka kashe wani haziƙin matashi dan banga mai ba da taimako gaya wajen tsaron lafiya da dukiyar jama'a. Wannan karan harbe-harbe ne kuka ji a daidai lokacin da 'yan bindiga suka isa wannan gefen garin bakori kuma wannan lamari ya faru ne kamar da yadda wani wanda lamarin ya faru a gabansa ya faɗa mani. ya dai bukaci in suturta sunansa don dalilai na tsaro. To akwai wani layi nan layi da ake tsaye a lokos. Hmm. To na sun tara shanu kuma kawo kuma kawo a aji. Shanu sun kai ɗari biyu. To su waɗannan ɓarayi ina jin shanu suka zo ma. Dan da suka zo na an karfe tara da rabi. Tara da rabi mutane na ta walwala su. Dutsare ma akwai ɗan banga. Hmm. Ɗan kaman babba ne shi. Eh. Ana ce mai Buhari. Eh. ya je ya zai wuce ma a babur da yan bindiga shi yana irin patrol din nan sai gansu ana cewa ga barayi nan ya san ma ya zo cikin su ba sai yana cewa ina barayi to su da ganin haka kawai sai suka wani baro bindiga sai ya harbe a ya harbe a kirji wani yaro na kusa shi ma an aike shi suka harbe shi suka harbe kuma wani matashi a cinya to shine da yana asibiti amma su biyu da Allah ya masu rasuwa suna nan asibiti to da ba ne soja da yan sanda da yan banza suka zo aka taba ta kaci dan an kai minti talatin ana harba harba na aka kora suka bi can wajen lokos harvest eh. suka gangare suka tsere jan hakan sai na tuntabi dan uwan mamacin don samun cikakken bayani to kamar dai misalin karfe goma saura dai sai muka je harbe harbe lokacin da muka ji harbe-harbe aka rika cewa barayi sun shigo gari barayi sun shigo gari hmm. mutane waɗanda musamman 'yan banga da 'yan sintiri suka bazama eh. to kuma Allah da ikon shi shi wanda Allah ya sa ɗaya daga cikin wanda Allah ya suwan hmm. sai je faɗa masu kai tsaye a nan wajen wata unguwa da ake cima lokal eh. nan eh. da ke lokal inji tsare to sanda ya ga taron su ya zaci ana suna ɗaya daga cikin mutanen unguwa innocently ne tsawa ya ce su ne ne na. yana faɗin haka kawai suka bude mashi wuta wannan ne zuwan su na uku a yankin sun zo wani ƙauye da ake ce ma hayin gauda eh. uban mai tandama eh. sun ɗauki mata guda biyu da shanun huda da mashin wannan bai wuce sati guda ba kafin haka kuma sun zo cikin garin lokos suka ɗauki wata mata da ɗayarta a cikin garin lokos Wani dattijo da ke zaune a kusa da inda lamarin ya faru ya kara man haske game da yawaitar hare-haren 'yan bindiga a yankin nasu. Wannan shigowar tasu wato za ta kai kusan biyar ko shida kenan a wannan. Akwai inda suka zo su ɗaka ɗauki wata mata ma da jaririnta duka bai wuce sati biyu ba jaririn har yau ba magana so ɗaya suka yi magana suka ce akan miliyan ashirin bai iya badawa. mai ba da shawara kan harkokin tsaro ga gwamnan jihar katsina ibrahim muhammad ya bayyana lamarin da cewa babban abin takaici ne musamman a cikin wannan wata inda ya kara da cewa muna jajin samun al'umma abin da ya faru kuma muna alheri kuma zan ɗauki matakan duk da ya dace da irin da layi a a da ta su faruwa ba Allah ya ta. Da kokarin da na yi na jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ya ci tura. Can kuma a garin kafur, 'yan bindiga sun kutse a cikin garin inda suka kashe sabon kansilan da aka rantsar mai suna Nasiru BS. Sanisha Malfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. To ala kyauta yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. ana raɗe raɗin yiwuwar ɗan wasan najeriya odion igalo ya koma turai idan aka bude kasuwar cefanen 'yan wasa ta wannan bazara inda rahotanni ke cewa tuni da wasu kungiyoyi biyu suka so sa tun a kakar da ta gabata ne rabon igalo da taka leda a turai sadda kungiyarsa ta lokacin wato shanghai Shenhua ta kasar sin ta bayar da shi aro ga kungiyar manchester united ta ingila to sai dai bayan kammala zaman aron igalo ya koma saudi arabia a kungiyar alhilal a farkon shekarar nan ta 2022 duk da yake dai yana da sauran shekara ɗaya a sa da kungiyar mujallar wasanni ta sky sports ta ruwaito cewa kungiyar as monaco ta kasar faransa da kuma getafe da ke fafata gasar la liga ta kasar spain duk sun nuna sha'awar sayan dan wasan a wannan bazara monaco na son yin amfani da damar fafata gasar zakarun turai domin samun igalo a yayin da yanzu haka suke gyara zama a matsayin na hudu a teburin gasar leguan ta kasar faransa wanda zai ba su damar shiga gasar ta zakarun turai mai zuwa duk da yake dai kungiyar psg ta kasar faransa ta sami tabbacin lashe gasar leguwan ta bana to amma kuma rahotanni na bayyana cewa ta kudiri aniyar sallamar mai horar da 'yan ta mauricio pochettino wasu majiyoyi sun bayyana cewa tuni da kungiyar ta soma tattaunawa da kotun tottenham ta ingila antonio conte domin maye gurbin pochettino wanda zai ci kungiyar kuɗi fiye da fan miliyan goma sha biyar pochettino yana da sauran shekara ɗaya sa da kungiyar inda ya sami nasarar lashe gasar league a shekararsa ta farko to amma kuma hakan bai burge kungiyar ba nasarar lashe gasar ta bana dai ya baiwa kungiyar ta psg damar daidaicewa da tarihin da kungiyar saint etienne ta kafa nazarta kowa a yawan lashe gasar wato karo na goma kenan a ingila kuma an cimma karshe na komawar dan wasan baya na kungiyar chelsea antonio rudiga zuwa kungiyar real madrid ta kasar spain tuni dai da dan wasan ya bayyana aniyarsa ta barin chelsea inda rahotanni suka bayyana cewa har ma ya ci mai yarjejeniyar ragin shekara hudu da madrid inda ake hasashen ya sami albashi mafi tsoka da ya nema a chelsea ko baya garin madrid manyan kungiyoyi kamar barcelona da psg da juventus duk sun taya dan wasan amma kuma ya yi fatali da tayin nasu yanzu aka yi ta kuma chelsea din ta zuba komarta a farautar wanda zai maye gurbin na rudiga dan kasar jamus mai shekaru 29 a fagen wasan tennis kuma mutum na farko a duniya novak Djokovic ya haɗu da cikas a kokarin lashe gasarsa ta farko a wannan shekara bayan da mutum na takwas a duniya andre roblek ya doke shi a wasan karshe ta gasar Serbia open a jiya lahadi wannan ne karon farko da rublev ya sami galaba kan Djokovic a tarihi ya kuma lashe gasar ta sabiya open ta bana duk kuwa da dimbin magoya bayan Djokovic da suka makare filin wanda ke buga wasan a kasarsa ta haihuwa wannan ne gasar farko da yakovic ya so ya dora bayan fuskantar kalubale a wannan shekara tun sa da aka koro shi daga gasar australian open ta bana a watan janairu saboda saba ka'idodin yaƙi da cutar corona murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria to albarkacin azumin watan ramadana ga wannan guzurin sunana mamunu malam ado a yanzu dai rayuwar matasa za a iya cewa alhamdulillah a bisa kan wasu shekaru da suka dan huce haka tunda yanzu gaskiya matasa sun ɗauki azumi da mahimmanci kasancewar yawan wa'azuzzuka da abubuwa da ake gaskiya alhamdulillah yawancin matasan za a same su su ne gurin ibadu wani tafsir na alkur'ani mafi yawa duka matasa ne a gurin sannan kiyamun lelin nan da aka fara mafi yawanta duka kawai matasa ne za a iske kenan sun ɗauki abin da mahimmanci kuma suna yawan durin wadda za a je haka fada a gurin sanyi sanyi saboda rana azumi za a ɗauka matasa gashi na a waya suna karanta alkur'ani kuma wasu da ƙur'ana su haka suna karantawa mu ma haka muke gaskiya tun da yanzu daga mun tashi kawun ba aiki ba daga mun tashi dama kawai karatun ƙur'ani ne sannan kiyamun leli muke jira kawai lokaci ya mu kuma lokacin tafsir muje wajen tafsir mu saurari tafsiri kawai abin da muka mai da hankali a kan shi dai musamman cikin wannan wata na ramadan mai albarka jan hankalin da zan mayan uwa matasa dai kamar yadda aka dauki abin da mahimmanci aka ba da karhi aka abin mu ci gaba da daukan abubuwan da mahimmanci saboda wannan wata wata ne mai albarka musamman kwana goma nan da ya rage kenan yana da kyau a ce matasa mun mai da hankali akan astaghfari neman gahara ubangiji da roƙon allah a dukkanin abubuwan da suka shige mu muna roƙon allah sai ka mu buɗi da albarka a cikin ƙasa duk wani matsala da ta zo ta dame mu sai allah ya kawo mu ta kenan wannan ibada ita ce za mu je mu kusanci allah da ita don mu samu warwarar dukkanin wani mu da ya toshe mana yanzu kuma ga labarai a takaice jami'an diflomasiyya amurka za su fara koma ukraine a wannan makon haka kuma amurka za ta tura karin taimakon soji don taimakawa a yakin da ukraine ke yi da rasha kamar yadda a yau litinin manyan jami'an amurka suka yi alkawarin ci gaba da taimakawa ukraine da kuma haɗa kan sauran ƙasashen duniya don su ba da gudunmuwa a poland bayan ziyarar da ya kai birnin kiev tare da sakataren tsaron amurka lloyd austin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa manema labarai cewa yayin da rasha ke ƙoƙarin kai muna ta masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji wata tawagar abokan aiki mu da wani sabon shiri da Allah kai mu wato da karfe 6 na safe na agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi in za madadin kowa da kowa ni Mahmud Lalo ke cewa mu kwana lafiya